Shugaban ƙasar Najeriya wato Kashim Shatima ya nemi afuwar musulmai kan kalaman da ya yi a lokacin da aka gudanar ko kuma kafin gudanar da zaben majalisun dattawar ƙasar nan. Kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka. Za ka ji mu da cewa mataimakin shugaban ƙasar Najeriya wato Kashim Shatima ya baiwa musulmai haƙuri kan kalaman da ya yi game da takarar shugabancin majalisar dattawa.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 cewarsa ba a fahimci maganar a muhallinta ba kuma ba shi da wata manufa na ɓata sunan addininsa Santa kashim a tattaunawarsa da bbc ya ce ya yi waɗannan kalamai ne saboda maslahar najeriya ganin cewa suna da wasu bayanan sirri da bai dace ya fito bainar jama'a yana bayani a kansu ba sannan yadda lamura ke tafiya a najeriya a wannan lokaci dole shugabanni su fito su ja hankali domin samuwar wanzuwar zaman lafiya a ƙasar nan baki ɗaya. Kalaman Shatima a cikin makon jiya sun haifar da zazzafar muhawara musamman a shafukan sada zumunta inda aka rika sukar mataimakin shugaban ƙasar. Sai dai Kashim Shatima ya ce shi musulmi ne na haƙiƙa domin zuri'arsu sun shafe wato tsawon dubban shekaru akan tafarkin addinin musulunci. sannan duk wanda bai ji daɗin kalamansa ba ya yi haƙuri a yafe masa ba shi da niyyar cutar da addini ni ɗan adam ne kuma ajizi don haka ina neman afuwar al'umma da ubangijina kashim shatima ya tunasar da cewa shi ɗan malamai ne kuma jikan malamai don haka ba shi da niyyar muzantawa wani ɓangare na addinin ƙasar ƙarshen rahoton namu kenan amma kai ma mai kallo da sauraronmu za ka iya ajiye wato yafiyarka a kan wannan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 da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a ko da yaushe akan nasara ce a gare mu sosai mun gode salam